Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazibo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA free zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau talata 23 ga watan Satumba wato Oktoba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugaban leƙen asirin Amurka Gina Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin gana jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi. mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da amurka ta cimma da rasha ba ta da wani sauran amfani haka kuma an ayyana da ɗaɗɗen shugaban ƙasar kamar paul biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan oktoba kanun labaran kenan gwamnatin jihar kaduna ta ce dokar da aka kafa ta hana zirga-zirga ba dare ba rana tana nan daren biyo bayan tashin hankalin da ya janyo asarar rayuka da gwamnan jihar ya ce wannan tashin hankali yana da tushe a kan jita-jita da mutane suke yadawa wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa Muna kuma da rahoto kan yunkurin uwar gidan gwamnan jihar Kebbi na yaƙi da cutar sankaran mama Aliyu Mustapha Sokoto ya shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. rahotannin kafafun labaran amurka na cewa shugabar hukumar leƙen asirin amurka cia jean haspel ta tafi zuwa istanbul domin ganawa da jami'an turkiya da ke binciken mutuwar jamal khashoggi dan jaridar saudiya majiyoyi sun shaida wa kafafen labaran cewa haspel ta tashi zuwa turkiya jiya litinin domin yin bincike kan mutuwar khashoggi jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce yana da manyan jami'ansa a turkiya amma bai bayar da cikakken bayani ba Trump da ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba kan mutuwar Khashoggi amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da amurka ta cimma da rasha ba ta da wani sauran amfani yau talata bolton zai gana da shugaban kasar rasha vladimir putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba donald trump yake son janyewa daga yarjejeniyar kayyada makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987 trump dai ya zargi kasar rasha da kare ka'idojin yarjejeniyar bolton dai ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar da aka cimma tun zamanin yakin cacar baka yanzu haka ba ta da wani amfani saboda tsarin tsaro na wannan zamanin inda sauran kasashe ke kera makamai masu linzami tsohon shugaban tarayyar soviet mikhail kovachev da tsohon shugaban amurka marigayi uh, ronald reagan ne suka samar da yarjejeniyar makaman a shekarar 1987 wadda ta haramta wa amurka da rasha kera makaman ko su rasha dai ta musanta cewa ta saba ka'idojin yarjejeniyar ta kuma ce makaman harbo makamai masu linzamin amurka da take da shi a turai shine sabawa yarjejeniyar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an ayyana ɗaɗɗen shugaban ƙasar kamaru paul biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar bakwai ga watan oktoba sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben Suffrage en faveur de chaque candidat. Paul Diamare, 147,000. Wannan muryar Clement a Tangana da ke nan, shugaban majalisar tsarin mulki lokacin da yake karanta sakamakon zaben jiya litinin. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna, shugaba Paul Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin takararsa Maurice Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un. Sauran 'yan takarar shekarar bakwai kuma sun samu wato ƙasa da kashi goma cikin ɗari. Masu zanga-zanga sun fita cikin fishi suna rera waka da ke cewa falbiya ya sace nasarar da Morika Kamto ya samu, amma cikin gaggawa sojoji ɗauke da makamai suka tarwatsa su. sama da shekaru 40 kenan Paul Biya yake shugabanci a Kamaru shekaru bakwai a matsayin firaminista shekaru 36 a matsayin shugaban kasa A shekarar 2008 ne ya soke wa'adin da shugaban kasa zai iya yi a kundin tsarin mulki wanda hakan zai ba shi damar yin mulki har sai illa ma sha Allah. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya kira dubban mutanen da ke wato haramar kwararowa amurka tamkar hari ne akan mu da yake wajen wani gangamin siyasa a birnin houston na jihar texas shugaban ya sake nanata cewa cikin bakin hauren akwai mutanen da ba na kirki ba trump ya ce ya yi magana da gwamnan jihar texas craig abbott akan gungun bakin hauren kuma ya ce jihar texas za ta sake gina ganuwa domin hana shigowa amma bai bayar da cikakken bayani kan wannan magana da ya yi ba dabban bakin hauren na ci gaba da yin hijirarsu ne inda suka nufi iyakar amurka jiya litinin yayin da ake ta cece kuce cewa za a iya yiwuwa akwai 'yan ta'adda cikinsu haka kuma an yi amfani da mutanen ne domin siyasa kasancewar zaɓe ya kusa. daga ƙarshe ƙungiyar tsaron nato ta ce an kashe ɗaya daga cikin sojojinta tare da raunata wasu guda biyu a harin da aka kai lardin herat na afghanistan ƙungiyar taliban ta yi da'awar mutumin da ya kai harin a matsayin ɗaya daga cikin dakarunta wanda yake ɗaya daga cikin sojojin afghanistan a halin yanzu kuma rundunar sojojin amurka ta tabbatar da cewa brigadier janar ɗinta yana daga cikin amurkawan biyu da suka raunata a harin da aka kai na makon jiya a afghanistan wanda ya raunata shugaban 'yan sandan kasar. Brigadier General Jeffrey Smiley da ke jagorantar rundunar tsaron NATO a Afghanistan yana ɗaya daga cikin waɗanda ɗin bindigar da ke sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harba lokacin da ya buɗe wa jami'an wuta yayin da suke barin wajen ganawar da suka yi da kwamandan NATO a Afghanistan General Scott Miller. To a gaida Sarfilo hashin Gumel da karanto labarai. Toma da labarin bude taskar hotonnin namu a jihar Kaduna, Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce mutane biyar ne aka kashe a rikicin da ya barke a waɗansu sassan jihar ranar Lahadi kuma ta ce an kama mutane uku da ake zargi da sanadin wannan rikici. da yake jawabi ga al'umma kafofin yada labarai jiya gwamnan jihar nasiru elufa'i ya ce har yanzu dokar da aka kafa ta hana zirga-zirga tana nan daram kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu isa lawal ikara ya aiko mana wannan tashin hankali yana da tushe a kan jita-jita da mutane suke yadawa wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa cikin tsoro da mutane suka shiga da fargaba aka samu tashin hankali wanda a ƙarshe an kashe mutum biyar a garin kaduna kuma an kama mutane guda uku wayanda ana ganin suna da hannu wurin kisan wayannan mutane yan sanda da jami'an tsaro suna nan suna bincike suna nan suna bin wayanda ake jin su suka yi wannan tashin hankali kuma in allah yadda za a yi maganin su kwamiti din zaman lafiya ta jiha wato security council yau da safe ta zauna don ta samu rahotanni daga jami'an tsaro maka abubuwan da suke faruwa kuma in allah ya da gobe ranar talata da safe karfe tara za mu sake zama domin mu duba mu ji shawarwari ko a rage tsananin doka ta ɓaci da muka sa idan allah ya yarda idan har jami'an tsaro sun ba mu shawarwari idan mun ga ya cancanta a rage awoyin doka ta ɓaci din in allah ya da za a ji daga gidan gwamnati mun sani akwai mutane da suke so su bi ta kaduna su je wasu garuruwa daga wasu garuruwa daga abuja lagos zaria jos da sauransu mun ba jami'an tsaro umarni cewa duk wa'annan a ba da daman motoci su wuce su bi ta garin kaduna domin su wuce garuruwan da suke son su je ba tare da wannan doka ta ɓaci ya hana su tafiya ba muna kira ga al'umma a yi haƙuri da juna a bar kowa ya zauna ya rayuwan shi yadda yake so ba tare da damuwa ba kada wani ya kuntata ma wani kada kuma wani ya hana wani yin abin da yake so ya yi to na kokari rundunar 'yan sandan jihar kaduna ke yi wajen farauto waɗanda ake zargi da hannu wajen tada rikicin da ya kawo guje-guje a garin kaduna ranar lahadi cp ahmad abdulrahman shine kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna kowa ya koma ga allah a zauna lafiya waɗanda suke ziga matasan nan da masu ziga mutane don a zo ko don siyasa ne ko don kyashin dukiyar da wasu Allah ya basu to su sani cewa hukuma ba za ta kyale kowa ba saboda haka rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna a shirye take duk wanda ya ce kule za ta ce mishi cas kuma idan muka damki mutum muka yi bincike muka same shi da hannu a cikin wannan tarzoman ko wani abu mai kama da haka na rantse da Allah za mu kai shi gaban kuliya za mu sa ido sai ta hukunta shi bisa ga tsari na dokan ƙasar nan. rudanin da ya kawo guje-gujen da ya haifar da rikici a jihar kaduna dai ya sanya a ranar litinin nan sawun kafafu da ababen hawa sun ɗauke kasuwanni da bankuna kuma suka kasance a rufe biyo bayan dokar hana shiga da fita garin kaduna ta sa'o'i 24 da gwamnati ta saka a jihar kaduna sai dai kuma dokar ba ta hana wasu ababen hawan da ke ketarawa wasu sassan kasar nan wucewa ba bayan an tabbatar da an tantance su isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ubangi. ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako To a gaida na ikara bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun kiwon lafiya inda uwar gidan gwamnan jihar Kebbi take shirin tattaki zuwa birnin tarayya Abuja domin yin gangami karkashin wata gidauniya mai suna Medicaid. da nufin faɗakar da mata kan cutar sankaran mama wakilinmu nasiru adamu elikaya na ɗauke da ƙarin bayani Gidauniyar da takan tallafa masu fama da cutar daji musamman mata da kan samu matsalar amamansu da mahaifa. Zainab Bagudu ta ce maganin yana da tsadar gaske don haka ya dace mata su rika duba mamansu duk wata don fahimtar lafiya kalau suke ko da wata alamar larura. Dan kololo a nono tattara na fata a kai ko kuma jini yana fita daga kan nono muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba akwai gwade-gwaden da ake iya yi. kai kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani cewa mutum yana da wani wannan cutar aka yi rashin sa aka yi masa allura sai rage halinsa shi ma gaskiya ne ko shi yasa za a ga kamar haka gaskiya ne mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya ɓaci sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana nonon nan ya riga ya zama wani abu daban wari duk wani cutan da na fita daga ciki an gwada nan an je nan an je wajen boka an je wajen mai bada magani an je wajen malam an je cocu an je ko ina san sannan a kawo shi asibiti to shi ne musamman yakin da muke yi a daina bari sai ta abu ya lalace ya kai wannan wurin ana iya a yi magani amma mafi yawan lokuta gaskiya ba a samun sa'a yawanci a najeriya akan zo asibiti idan kansa tana kamar bangare biyu ko hudu ne in ka tafi kasashen waje kamar america su suna gane cutan daga bangare daya da biyu saboda haka waɗanda ke rayuwa 95 ne cikin ɗari muku nan kamar biyar cikin ɗari ke samun lafiya. Ita ma hukumar lafiya matakin farko ta tarayya ta buƙaci mutane su rika lura da alamun cuta da wuri kamar shan inna da ake neman gamawa da ita. Dr. Sa'idu Adamu shine jami'in ɗaukin gaggawa na yaƙi da shan inna. Tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta yana nan a ko'ina a ƙasar nan. Duk wanda ya ji labari akwai matakai da ake bi ka kai yaronka asibiti mafi kusa da kai. Jami'an lafiya za su tabbatar da menene masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take ainihin za ka ga kafar mutum ne ba karfi a kafar da kuma zazzabi so muddin muka samu wannan za mu tura jami'an mu a je a ɗauki bayan gari da sauransu a je a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ba ce ba A Najeriya ba mamaki ka ga ginin asibiti amma ba lalle ne akwai wadatattun likitoci da magunguna ba, da hakan kan sanya masu hannu da shuni tafiya asibitocin kuɗi, wasu talakawa kuwa su rika tunkarar magungunan gargajiya don saukin samu, ko kuwa jika kauci da sayu a sha Allah ke ba da lafiya. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a Benin Washington DC inda agogo nan Washington ke cewa karfe daya da kwata na asuba ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. To ai gaggama da ya kamata ya karo da su a cikin jam'iyyar nan suke kuma sun tafi. Ni ban ga wani gagga da suka rage ba. Kai kake tunanin wannan ko wani. Wane ne kuma wani mai karfi ko kuma mai cikakken darajan da zai iya kare bindo. Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kallau kamar yadda muke a nan Washington DC sannan ku da zuwa ga wannan shiri sabo na tsaka mai wuya. To duk da cewa helkwata jam'iyyar APC ta ƙasa a nigeria ta tabbatarwa gwamna mai ci yanzu Umar Jibril Bindo cewa shine dan takarata na gwamna a zaɓe mai zuwa. Allah ya kai mu ga lama har yanzu wutar rikicin da ke cikin wannan jam'iyya ta apc a can adamawa bai kare ba a daidai lokacin da ake ci gaba da cece kuce game da takarar gwamnan jihar adama sinita muhammadu bin dawo jibrila na jam'iyyar apc yanzu aka wata saba ce ta kundo inda ake zargin gwamnatin jihar da takurawa da ma sallamar wasu kusoshin apc da suka mara wa tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado ko kuma suka mara wa dr mahmud halilu ahmad da ake lakabi da modi baya a zaben fidda gwani na gwamna cikin waɗanda lamarin ko ya shafa adama shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar mara balwa alhaji babangir talase wanda mako shine shugaban shugabannin jami'ar apc na kanan hukumomi a jihar kwamarar mustapha atiku ribado dan jami'ar apc ne da ke ma tare da bangaren malam nuhu ribado ya ko nuna bacin ransu gane da wannan mataki da gwamnatin jihar ke dauka wannan gwamnatin jihar adama ba ta da ah, abunan hakuri akan inda ya kace wai ba daidai ba ko kuma ba za ka bi abinda da take so ba mako dr mahmud alilu ahmad modi wanda shine ma batun ya fi shafa ya ce fa ba za su kyale ba eh, akwai ah, wani shugaban jami'a na karamar hukuma wanda aka ce ya goyi bayana a zaɓuɓɓukan fita gwani wanda aka yi kokari a baya an ce an samu shi har an rubuta takarda za a sallame shi to wannan dama abinda muke ta faɗi kullum duk inda kada ake wannan to ka tabbatar wannan shugaban bai kai ya cewa duk abin da za mu yi za mu yi Allah da mu samu a sami shugabanci na gari a jihar To ko me yasa gwamnatin jihar Adama ke daukan wannan mataki a yanzu? Ahmad Sajo shine ko kwamishinan labaran jihar ya ma bayyana dalilansu na daukan wannan mataki. Amma da mu gaya wa kanmu gaskiya mana mutumin da bai yarda da shugabanci ka ba ta yana zai rike magana da ka. Kai wannan ba wani labari ne wani mai mawuyan fahimta ba. Wani ina shugaba sannan kai kuma ka ce baka amince da shugabanci na ba ne kuma kai baka yarda ni zan nan shugaba ba kuma ni in barka ka rike mukami a karkashin na ba zai yiwu ba tun da ba bai amince da shugabancin sanata Muhammadu Morsi da fito ba ai duk wani abin da sanata Muhammadu Morsi da ya bashi kuma ai ya kamata ya fiye mata da wannan. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa ta jihar Adama za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. to a gaishe ka ibrahim to a kashi na uku na muhawarar da shi ibrahim din ya shirya mana a can yola tsakanin dan jiwo bakar hamas mai goyon bayan shigo na bindo da kuma aminu abdullahi gambo da ke ra'ayin nuhu ribado za mu buɗe ne da kalaman shi aminin akan cewa ai har yanzu wannan rigimar da sauran aiki kafin a warware ta. abin da ya sa muke tsoro idan aka ce an bar abin da aka yin nan a matsayin ya tafi ka rubuta ka ajiye billahi lazi la ilaha illa jam'iyyar apc da ta faɗi zaɓe a jihar adamawa yau idan ka kawo mutumin da misali ya shekaru biyar bai biya ɗan fanco hakkinsa ba ka kawo mutumin da ya wata tara bai biya ma'aikacin lafiya albashinsa ba ka kawo mutumin da ya watanni bakwai bai biya ma'aikatan kananan hukumomi albashi ba ka kawo mutumin da ya watsi da harkan ilimi ya yi watsi da harkan lafiya ya yi watsi da harkan tsaro ya yi watsi da harkokin taimakawa shugabannin addini fastoti a majami'u limamai a masallatai ka kawo mutumin da ya watsi da harkan tsaro har matasa suka zama 'yan shila ka ce wannan jam'iyya ta ce maka ita ce gwaninta to hakika wannan jam'iyya abinda ta take gaya amma kaji ya bayyana ya zayyana abubuwan da aka yi kuma kuna cewa bai ba wato abin da suke faɗa shine um, uh, uh, ba su bincike su gane me yake faruwa a gwamnati misali tsaya da mm. abin da yake faruwa yau wannan gwamnati da hawanta wannan gwamnati ta samu kuɗin da bai gazawa biliyan 300 ba a jihar adamawa ba mu ga aiki da aka yi da wanda za a ce wannan kuɗi an narkar da shi ba bayan wannan ɗimbin dukiya da suka samu alhaji ibrahim hukumar nan da ake cewa nigeria extractive industries and transparency initiative 90 ta ce da hawansu sun ci wa jihar adamawa bashi na kwatankwacin naira biliyan 80 zuwa 90 wadda wannan bashi bashi ne da ake barwa 'yan jihar adamawa 'ya'ya da jikoki da tattabaku ne waɗanda za su biya sai aka zo aka ce maka an kallafar da aikin gwamnati gwamnati akan maganar kwalta kadai kwaltan ma da suke yi kwalta ce ta ha'inci wadda babu sai hanci a ciki sai a ce maka mai girma gwamna ya yi kilomita misali ya yi hanyoyi 300 ba za a gaya maka cewa misali kilomitoci nawa aka yi na hanyar nan ba sai a baka a dunkule kuma duk wanda ya san yadda ake hanya a duniya ana kirar hanya ne da yawan kilomita ba ana kirga ta da yawan ta ba idan suka yi hanya mai kilomita ɗaya su sata lissafin hanya idan suka yi hanya mai kilomita biyu su sata lissafin hanya amma ji ai a cikin da eh, bayanin sa cewa ayyukan da aka yi tun zamanin barde wannan ba wata gwamnati ta yi wannan aiki da gwamnatin ta. Wannan ai shine magana da muke faɗa na suna kifa gwamna da Ibrahim. Babu mutum mai adalci da zai wa kansa adalci yau al'ummar jihar Adamawa adalci ya ce wannan gwamna wai da ya zo abin da ya yi tun zamanin barda ba yi ba. Ni hasali kullum abin da nake faɗa shine idan ka tsaya ka nazarci abin da mai girma Saddauna Mubi a jihar Adamawa. Wallahi illa da koma baya da ya ja wa jihar Adamawa ya fi nasarori da ya sama ma jihar Adamawa. Kafin mutumin ne ya zo gwamnati alhaji ibrahim ya zo ya samu akwai ingantaccen tsarin lafiya an gina makarantu ana ba wa mata gajiyayyu tallafin ah, asibiti wannan bigi bagiro ne kawai suke yi domin su dinga kifa mai girma gwamna a cikin ofishin to ba da to masu sarar kun daji a ah, wannan ya bayyana ayyuka da aka wannan kuma ya ce a kasi to wani batun da ake shine na kan cewa wani tabbaci alkawari eh, kuke ganin kan cewa gwamna yanzu tun da shi samu tikiti a wannan jam'iyya zai yi musamman ma wa 'ya'yan jam'iyya to alhamdulillah ah, ka ka san a kowane lokaci idan kana shugabanci kana ƙara samun ilimi ne duk kowane rana shi mai girma gwamna ya san inda ya mai kyau ya san inda bai mai kyau ba sannan kuma na biyu ka san shi mai girma gwamna yana ɗaya daga cikin mana gwamnan da idan ya soma aiki sai ya kare ta a yanzu hakan nan ba shi da aiki da ake kira abundant eh, project kowanne ko ana yin sa ko an gama ina zuwa sannan karkamanta irin nan da ake musu aikin alheri so kake aikin ya tsaya tabbas wani gwamna na zuwa shi a nashi tunanin shine kawai ya dakatar da irin wannan aikin domin kada shi bindo ya samu abinda da ake kira credit da ake samu na yin aiki mai kyau a ce shi ya yi sannan ɗazun ɗan uwana yana maganan irin kuɗi da aka samu kaza kaza irin wannan lissafin na san mai gidansu lokacin da yake neman gwamna a baya ma haka ya dinga yawo kowane karamin kuma yana faɗan kuɗin da gwamnatin ta samu ga abin da ta kashe wannan na tabbatar maka aka yi yanzu ɗin kuma kuma sun dawo suna lissafi mai wannan ya samu to har gobe a lissafin za a ita yi mu dai bukatar mu shine aiki ba wanda bai isa ya ce maka ya ga aiki a ƙasa ba ayyuka kuma sai suka mai da hankali ba a binciken na gefe-gefe ne inda kana bincike kana shiga za ka san menene mai girma gwamnan jihar adama ya yi a da din ina zuwa sannan kuma abun da muke gani shine tun mutumin da ya soma da aikin alkhairi da aikin alkhairi zai kare sai dai ma ya fi inda kuskure ɗaya da adamawa za ta yi al'ummar jihar adamawa shine rashin kin zaben bindo ya dawo a shekaru gaba da zai karasa shekara hudu in kuskure na farko da adamawa za ta yi a rayuwanta in kuma za ta kyautata ma kanta ne shine ta zaɓi mai girma gwamnan jihar adamawa sai ta bidon wani ya dawo kan mulki. Kuma yasa aka ce cikin koyi da ɗabi ruwa ganin kan cewa yanzu eh, shi da aka ba shi tikiti zai zo zai karo da eh, wasu gaggaga a wasu jam'iyyu da san su hakun son. To ai gaggan ma da ya kamata ya karo da su a cikin jam'iyyar nan suke kuma sun tafi. Ni ban ga wani gagga da suka rage ba. Kai kake tunanin wannan ko wani sun tafi ai gaggan. yau aka ce maka malam nuru ba ya wuce gaggama idan aka ce maka wancan kan dai ban san shi bane amma yau aka ce maka malam nuru ba magana ta kare eh, wane ne kuma wani mai karfi ko kuma mai cikakken darajan da zai iya kare bindo wato za su sune ba da san za su haɗu da jami'a za su haɗu dama shi haka yake yi mutumin kirki ne ai to saboda haka mu mun tabbata Allah ne bai ga dama ya bashi ba tandar kuma ya ga dama zai bashi za ku zo ku yanzu taron dangi za ku yi domin akwai jam'iyyun fa adawa da dama ga pdp ga sdp ga sansu kuma sa da su ma kusoshi mutanen jam'iyyun ma akwai wanda za su koma zaɓi bindo don ya zama gamna wanda suke wata jam'iyya duka hira ne kawai da ibrahim eh, to malam aminu na kana mamushi yanzu misali tunda kuna kishin jam'iyyar kunan ta apc da abun a tambayi shawarar ku ne ku da kuke cikin ta yau ga gwamna ku da kuke son jam'iyyar ku ta ci me za ku ce abin da za mu faɗa shi ne na farko alhaji ibrahim kabai da kace muna kishin jam'iyyar apc hakika ba mu da shakku akan wannan mu 'yan jam'iyyar apc ne masu kishin kuma apc ta yi abin da ya dace domin ta ga abin da ya dace a matakin ƙasa ba mu da wani haufi za mu zaɓi shugaba muhammadu buhari amma jam'iyya da ba wahayi Allah maɗaukakin sarki daga sararin samaniya ya saukar cewa idan ba ka yi APC daga ƙasa har sama ba ba za ka shiga aljanna ba a matakin jihar Adamawa dole mu dubi abin da ya daidai da mutuncin mutanenmu mu dubi abin da daidai da a bukatar da mutanen mu suke so ba za ka zo yau a jihar adama ba ka duba lokacin da mai girma malam nuhu ribado ya yi declaration na cewa zai nemi gwamna ka duba dan adam wani yake tambaya na aminu an ci abin da muka karanta a littattafai shine kiyama zai tashi ranar juma'a ne amma ga shi yau asabar kuma na ga cikin yola kamar kiyama yana neman tashi na ci a'a mai girma malam nuhu ribado ne ke kaddama da kansa sai ka ce wannan mutumin ka zalunce shi ka ce shi ya yi fushi ya koma gefe da sa ya zauna mai girma wadda linzamin siyasan jihar mu ta adamawa tsohon gwamna admiral inyako yake hannunsa kace da shi da jama'ansa su koma gefe idan ka koma ƙananan hukumomi ma'aikatan lafiya na allah ya isa 'yan fanco na Allah ya isa ma'aikatan kana hukumomi suna Allah ya isa ya ji da zaɓe ne ko ya ji da Allah ya isan al'umma abinda nake so in tambaya da Allah ya isa sai gaya min da Allah ya isan al'umma za su ji ko da magana yadda za su ci zaɓe wannan ita ce abin da muke tsoro shine kuma dalilan da yake sa muke ce a kawo mutumin da zai iya ciwo jam'iyyar apc zaɓe. to a gaishe kuma malamai to muna da sauran shiri guda ɗaya da ya rage mana akan wannan badakala ta siyasar jihar adama wanda ko muke fatar kawo muku shi allah ya kai mu rana wa cewa muna fatar za ku dawo mu karasa jin muhawara tare da ku yanzu dai bari mu yi ban kwana da kuma godiya ga su bakin namu dan juma bakar hamas da kuma aminu abdullahi gambo da ko musamman shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya mana ita muhawara a can yau da aiko mana ita a nan a madadin su duka aliyu mustapha sakwatani a nan washington dc mun ba ku lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. rahotannin kafofin labaran amurka na cewa shugabar hukumar leƙen asirin amurka cia jini haspel ta tafi zuwa istanbul domin ganawa da jami'an turkiyya da ke binciken mutuwar jamal khashoggi dan jaridar saudiya mujiyoyi sun shaida wa kafafen labaran cewa haspel ta tashi zuwa turkiyya jiya litinin domin yin bincike kan mutuwar khashoggi jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce yana da manyan jami'ansa a turkiyya amma bai bayar da cikakken bayani ba trump dai ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba akan mutuwar khashoggi amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da amurka ta cimma da rasha ba ta da wani sauran amfani yau talata bolton zai gana da shugaban ƙasar rasha vladimir putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba donald trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samu tun 1987 trump da ya zargi ƙasar rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar an ayyana ɗan shugaban ƙasar kamar Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar bakwai ga watan Oktoba. Sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna shugaba Paul Biya ya samu kashi saba'in da 71 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da abokin takararsa Morris kamto ya samu kashi goma sha hudu cikin ɗari na ƙuri'un. to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga sale sadauki da mai gidanta domin karuwar ɗa namiji da aka samu allah ɗaya ba ya kuma ba da lafiya da ƙarfin jiki muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga hamidu malam ali da babarsa hajiya hassatu Hassanatu wacce aka fi sani da Dada Aya saboda rasuwar mahaifinsu Malam Ali Alhaji Manga a Gombe Allah ji kansa mu kuma ya kyautata nama karshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gimayel da ya karanto labarai da Malam Siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau. Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.